ni ina goyon bayan gulla ga tsaya shugabanci shekara hudu ba zai kashe 'yan arewa ba kuma tsayawansa ya zama alheri kai ka ga yadda muka gyara wuta muka gyara hanyoyi da suka shiga arewa wa'yansu wurare ma da ba a same su ba ba a samu hanyoyi ba kamar mu a bauchi wanda ya taso tun daga gombe ya shiga bauchi ya shiga taraba yanzu muna da hanyoyi da ake mana saboda haka zaman sa shugaban kasa ba abu ne da ya zama mana alloba ba abu ne da ya zama mana alheri kuma yake bin hanyar ka'idan inda aka samu a siyasance a kwaryan arewa in ka duba gurabe da muke rike da shi abinda kawai bamu da shi a gwamnatin gullak shine a shugaban kasan muna da mataimaki muna da kakakin majalisa muna da shugaban da dattabai muna da kuma vice president muna da gwamnan central bank muna da wanda yake rike da makamashi wato nnpc da mu kuma da muke rike da manyan guraba abin da ya kamata mu yi a 'ya'yan arewa mu mu haɗa kai mu taimake ku ku al'umman arewa ba mu dinga canja manufa muna nuna yatsa mu waɗansu mutane da suke wa mutanen su waziranci ko shugabanci mai kyau amma kuna ba mu shi shugaban ƙasar nan dukkan goyon baya ko 'yan arewa wakilansu idan ya tashi yin abubuwa sai ka ga arewan nan abin da yake za a yi mana bai taka kara karya ba ala misali kuɗin da yake akan raba din nan kwanakin nan ganin biliyan biyu din nan da ake ma wannan ma kyautatawa ne gullag yayi saboda ba a tambaye shi ba taro ya je a gombe na arewa maso gabar kuma ya ce zai ba da wannan kuɗi saboda a fara ganin abin da za a yi sanin kowa ne kuɗin da ake kashewa akan tsaro akan north east yana da yawa an ba da shinkafa an ba da abinci kuma ana ci wannan ba a faɗa a gwamnatance kuma ana yin abubuwa na tsakani da allah wanda zai kawo ci gaba wannan wato an sa wani cibiya ne na abin da za a yi a'a anamsi za a yi wato kamar za a musu rangwame za a yafe musu ne me za a yi wannan wannan tattaunawa da ake na dalaushi zai haifi abin da za a yi ga an gyara zamantakewanmu da kuma ma'adananmu da kuma sufurinmu na arewa maso gabar wannan kuɗi ne wanda za a bukata masu yawa kuma shirye yake a matsayinmu na waziransa na wakilansa mu tabbatar mu 'yan arewa cewa ba biliyan ɗari nawa duk abin da ya kama dr gullar bello jonathan zai bayar don dawo da martaba da rayuwa mai kyau a arewa maso gabas kuma ya kasance a wancan ta zaɓe da aka yi mu nan da muke sac pdp ne amma sai ya kasance abinda da ba mu ji daɗi ba shugaban ƙasa bai samu kashi da biyar a cikin ɗari na wuri da aka jefa wa pdp a bauchi ba wannan shine zai baka tabbacin cewar jama'a jihar bauchi sun gaji da pdp da shi ma shugaban ƙasan da ya turo ka ka zo wajen mutanen jihar bauchi don ka kawo wannan sabo to wannan ra'ayinka kenan amma ba ra'ayin jam'iyyar mutanen bauchi ba ne kai a matsayinka na ɗan jarida bai kamata ka ce mutanen bauchi sun gaji da wani jam'iyya ba don kai ba kai ne jam'iyyar mutane ba mutane sun nuna kansu yadda suka yi ambaliya suka zo kuma suka yi maganganu masu kyau ni ba su nuna mun cewa sun gaji da wani mulkin ko mulkin shugaban kasa ko na gwamna ko namu ba amma ma ba nuna cewa an gaji da mu ba watakila kai dan jaridan hamayya ne mu abocin mun yi sa'a gwamna mu bai koma ya tarayya da waɗansu gwamnoni da suka bijirewa pdp ba